Ashin. Kaga dai ina zo baya. Yanzu dai kaga dai lamarin nan dai rayuwar nan sai a hankali. Gagarin ma ya zafi. Ko da yake dai ga Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Kai, kalan daram. ba a malami da ran aboki na ana gari wallahi mana nan dai ka gare gari sai kai kai kai kai kai wallahi gari sai a hankali Allah ina ne ina ta nazari kana ta nazari wallahi dai ina ta nazari ne ce ga wannan sake sake to albishirinka jiya eh. Allah da ikon shi eh. nasa yan buga bulo suka buga mun bulo eh akwai ta zo gaba ɗaya ta canye mun bulo kai na hasala raina ya ɓaci eh. na kama akwai nan dukan ta nake eh dukan ta nake sai eh. rayuwarta ta baci Allah da ikon shi wannan eh. akuya a shi rayuwarta ta baci ta baci ta ya hannun gida gida eh har da yan haya ciki to ai baka sani ba shi mm. ina bacci mm. na kwanta kenan mm. bacci nake kawai sai ni ji an koro kwarawa hayya hayya jiniya ake ana ta jiniya kawai ni kuma ka sabu kawai sai ni leko wayan game kawai sai na ga wai ashe ɓarawo ne ya sato gida yana gudu shine 'yan sanda ke bin shi sun kasa kama shi ni ka duba ɓarawo ya sato gida ka gaya ma ɓarawo ya tallabo gida haka gudu yake kuma ya ke yadda 'yan sanda bin shi suke ta bin shi suke ta sun kasa kama shi